Mai sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na. A bari ya huce. Wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani. san ɗan tijjani wannan wili ne ba wanne wancan mutumin shata ni jallo mutane mutane dan usman a'i baban ne Alhaji Widi Jallo, Widi ɗan Tijjani. To masu raro barkanmu da dawowa daga shakatawa da fatan Allah ya ji kan marigayi mamman shata. Amin. To um, Maryamu barka da shigowa. Yawwa Malam Usman. Yawwa to kamar yadda ka saba kan gamu. filin a bari ya huce. Shine barka da zuwa. Yawwa <laughs> na gode. Baki bari ya huce bane. Ina ina zan bari. Yawwa to wato eh, dole bukin san jiki da jini ba dan ji daɗi ba. Haka ne haka ne baiwa eh, Allah. To Allah ba da lafiya. Amin eh, amin. Yawwa to sannan kuma ke kanki din bata ɓaci ba domin in muka barki baki shigo ba to mun bari ta huce a ina nan ina sa muku ido ne na ce eh. ku yaushe za ku bari in shigo to gashi kin shigo a daidai lokaci kin san mun je mun dan dan ba idan mu abinci yanda aka yi ranar yanci na Amurka din nan na hudu ga watan Yulin nan mm, ranar ah, Laraba kenan ranar Laraba da ta gabata mm. To wato mutane da yawa naga kamar abubuwan da aka sassaka a shafukanmu naga suna ta neman sanin menene mm. wannan abun yaya aka yi dama an Amurka mulkin mallaka eh, ne. Eh ai saboda ka mm. sani ana tunanin aka ce Amurka kowa ya eh, tsammani haka dai ta samu kanta dai. Eh to ba daga sama eh, ta zuro ba. cewa kai jama'a mm. dama amurka eh. an taba mata mulkin mallaka ita kanta kamar yadda ake jin cewa mu mun yi ranar yanci a ce ai ɗaya ga watan oktoba to su kuma hudu ga watan yuli hudu ga watan kuma abin ya faru eh. shekaru ɗari biyu da arba'in da biyu ba yau ba wato kin ga kenan shekaru 242 kika ce Maryam kamar fa ya ninka Najeriya ya kai sau wurin biyar ba yau ba fa eh, ba yau ba yau ba tunda kin ga na Najeriya ma kaɗai yanzu shekara nawa yanzu tun 1960 kuma wannan Birtaniya ne eh. ita ta mata mulkin mallaka sosai kuwa mm. dama ka san asalin su ma ɗin turawa ne duk da suka mm. tattara dai suka je can Amurka ɗin da sun je sun iske yawwa dama abin da kike eh. ce me kika dan binciko mana saboda mu gane da masu saurare cewa ina abin ya faru. ya aka yi suka samu yancin ma ne har suka zo suka kama murnar shi cewa ranar hudu ga wata ne aka ba su yanci ka san amurka ƙasa ce mai tarihi sosai wanda ma ba su turawan da suka fara zuwa kafin su ma akwai waɗanda suka zo christopher columbus columbus eh. shi ya aka ce ya fa tarihin amurka shi mm. aka ce shi ya fara zuwa nan amurka amma shi ma ya zo iske wasu mutane a wurin to amma dai su dai ga dai turawa dai shi ya fara gano eh, wannan dai Amurka. kuma mm. banda haka akwai wani ma wani tarihi da nake ji ban san dai yawon ya fita dai daban ne da wannan ba mm. amma tarihin yake bada labari yadda ma shi Christopher Columbus yake mm. bada labarin cewa a sadda ya zo nan Amurka ya iske mutane iri-iri har da wasu bakaken mutane da eh. kama da bakaken mutane to ka san eh. labarin wanda da ake kira Mansa Musa Mansa Musa eh wani attajirin mai kuɗi ah. ne wanda aka ce shi a duniya babu bakin mutum da ya mm, kai shi kuɗi ni ba masu mm. ina ji kamar an ce har a duniya eh, babu mai arziki shi yadda mm. masu adana tarihi ke cewa to shi mansa Musa ya bada labarin cewa akwai wani dan uwansa da ya ajiye mulki shi yana da irin sha'awar dube-dube ya ga me ke faruwa irin dai eh. masanin kimiyya dai a duk eh. zamanin lokacin nan dan kirkire kirkire eh to sai lokacin yana ta mama yana tunani cewa wannan tekun Atlantic din nan menene akwai ko ƙasa akwai ƙasa bayan da ita saboda ma keken wuri ne wato abin nan da bature yake cewa curiosity irin curiosity eh, eh. irin irin zakuwar kana so ka san abu kaza neman sanin abu mm. ilimi eh, yana da buƙatar yana da wannan sha'awar ilimin nan mm. to haka yayin lokaci sai tura jirage 200 shi dan mm. uwan Mansa Musa mm-hmm. ya tura jirage 200 su je su dubo me ke gaba da atlantika atlantika an kwashe lokaci kaɗan sai jirgi guda kawai ya dawo mutum yake ba da labari cewa suna cikin tafiya sun daɗe suna tafiya to da mm. suka je a cikin a tsakiyar teku mm. sai akwai wani wuri kamar vacuum bermuda mm. triangle wani eh, wuri ne da jirgin eh. sama da jiragen ruwa ba su iya wucewa zama kamar tarnaki eh, ne wurin abin da ake cewa akwai wani magnetic force yake jan su wani abu mai kamar mayan karfe duka jiragen gwara ɗari biyu wannan guda ɗaya ne kawai ya halaka su eh. aka bar mai kai labari aka kan mai baga wannan shi kaɗai ne kawai ya sha to ne da yana jin wannan labarin ya sauri ya ce kai zan je in dubo da kaina mm. ya ce shi ya ma fasa zama wannan wato bai ga eh, ta zama ba ya ce bai ga ta zama ba to shine ai har mansa Musa ya maimakon ya tsorata ya fasa eh to mm. har ne lokacin mansa Musa ya zama shine sarki to mm. an ce an ga wasu eh, gwal sulallan gwal da aka za iya tracing din shi eh wanda za iya bi a gano mm. asalin shi ya fito daga Mali to a mm. Amurka ma an iske shi eh. to na shige wani labari da ban eh, da dawo da mu labarin yana da muhimmanci sosai mm, to labarin eh. cewa mu ma fa bakaki fa da mu ma mu akwai inda muke muna da martaba muna da karfi muna da mi wato wato ba bai kamata mu rena kanmu ba bai kamata mu rena kanmu ba mu ma mutane ne masu ilimi da tarihi da tarihi sosai tarihi kan ma sosai sosai ina samu daman lokaci na dawo na a huce mm. zan baku labarin wani malami a mali mm. da shi lokacin ya yi kokarin ceton littattafai da su aka tara na shekaru da shekaru na tarihi ilimi eh, da komai na bakake mutane suka ah. rubuta shi da hausa larabci ne ko da tattara da larabci diya tattara su lokacin da mm. yan jihadi din nan na eh, mali suka suna ta eh, rushe-rushe da wannan tarihi da wayewaye tumbuktu musamman ma wannan wurin nan to sai ya kokarin Uh, shi Liberia ne. Eh, eh, Liberia mai irin mai adana tarihi littattafai. Mm. Ya ceci waɗannan littattafai ne ya ce saboda wannan shine tarihin bakin mutum. Mm. Lokacin ya ce tura sun ce ai mu bakin mutum menene mu ba mai aka aka mu mm, aka yi ba mu da ilimi eh. ba mu taba rubuta komai ba da zai nuna ashe gashi can mu masu ilimi gashi kuma tun lokacin muna nan da sa daga baya baya ma ne wannan akwai sa a jami'a akwai su wane ne yanda muke wasiƙa yanda duk muna yi an sami kuma muna yi duk muna yin waɗannan to yanzu mu dawo batun Amurka Amurka mm-hmm. mu dawo batun Amurka amurka mm. to lokacin su turawa dai to suka dai suka zo suka iske akwai wasu mutane da ake kira native americans mu dawo batun yadda amurka ta samu yanci mm. daga birtaniya mm. to lokacin dan an ce karfa karfa akai eh to kamar lokacin su haka uh, da karfin tsiya sun yi wani revolutionary war a shekarar 1775 wato irin yakin juyin juhali eh to suka wace kansu daga hannun ingila saboda ba su jin daɗi yadda uh, ingila ingila ke sa musu wasu haraji wasu hmm. abubuwan da suka ta mulkin su eh to sai suka dai suka tashi tsaye aka kamar da yanda aka yi mana eh kamar hmm. da yadda su dai suka tashi suka dai kwaci abin su hmm, da karfi da suka kwace abin eh, su daga su kwato yancin su to a shekarar da ta biyo baya Hmm. alif bakwai da saba'in da shida eh. wasu suka tare dai suka rubuta da su suka rubuta suka kaddamar da Declaration of Independence. Sun rubuta kamar wata sanarwa. Eh wata sanarwa da irin neman yancin su daga hmm. Birtaniya. Eh sun fito da sanarwa kamar a rubuce kenan. Eh, a ranar biyu ga watan Yulin shekarar eh, alif bakwai da saba'in da shida. Hmm. To asalin kenan ranar ma na na yancin na yancin biyu ga watan Yuli ne ba biyu ga watan wannan ba. ba hudu ga watan Yuli ba kamar yadda eh, ake ake murna ake bikin mm. zagayowar shekarar ba. da yake koyi lokacin kafin a isar da sako eh, abin na daukar lokaci to sai mutane aka yi eh. kuskure haka sai shine abin da ya mm. kasa dai canzawa eh aka bar shi haka suka samu dai yancin su to ta ka gani dai su shekaru 100 daru daru yansu 242 ai da yawa da yawa so sun samu daman yadda suka gyara kasar su ba daidai abin da mm. ke ban mamaki ah, Maryam shine yanda bayan sun karbi yancin sannan kuma ba su ba su kada kansu ba menene ba su kada kansu ba sun ciyar da kasar su gaba zuwa yanzu to mu kuma an ba mu yanci shekara hamsin da da ta wuce misali in kika ɗauki misali kamar najeriya da muka sani mm. akwai abubuwa da yawa da suke tafiya wani iri kina ga akwai abin da ya kamata mu koya na darasin yadda ake gina kasa to su ga wannan yadda suka kwato yancin su mm. su amurka suna da wani irin kishin ƙasa abin da kace patriotism suna da kishin wanda ba dan kadan ba yanzu gaskiya ba mu da shi gaskiya gaskiya ba kuma tun daga elementary su zake ga suke da samu su wannan hmm, abu tun gida ma kishin ƙasa to hmm. amma ai ba za ka hada su da mu ba hmm. saboda su kaga ana daidai gwargwado gwamnati na musu ana suna samun shugabanci na gari ana ba su suna da bukatu sun da ake na dan ƙasa eh, suna samun shi to ai dole kai wani kishin ƙasa ko dole kai harkar lafiya an ma ga yanda za a yi to dukkan wannan eh, in aikin gwamnati kake ga yanda da ake maka ga yadda kake yi duka an bi shi akan kan tsari to haka mm. wato ba zalunci to akwai zaman lafiya da kwanciyar hankalin cewa bari mutane su kuma su so kasar su haka mm. ba wani cin hanci rashawa komai akwai tsari to duk mm. su ma ka ci hancin shiga uku akwai su tabo da zaka gani da abubuwan da aka yi kamar ka yadda suka aka yi ma ba ba aka bautar da jama'a kuma yadda aka eh, yi wanda su kansu yanzu sun tsani tarihin abin saboda ya zama tabo gaskiya to ya zama tabo a gare su to amma ka gani yanzu dai an dai dawo abu dai ya kuma gashi yanzu ana ta kokarin shelar a zama daya a zama daya a zama daya maryam to bari mu shigo nishadi to mu shigo nishadi a bari ya huta maryam ina kyan wako Usman ka sana baka labarin cewa ka sana baka labarin <laughs> eh, kyan wannan to eh. kwanaki da suka makon da ya gabata mm. wannan kyanwa wato ko kyanwa Amurka da eh. kyanwa a gida mm. a'a ma in ce kyanwa da ke cikin gida da kyanwa waje daban yake eh daban yake to ai nan amurka ne na ga wai sai a ce wannan wai indoor cat ce yara na suna faɗa wannan indoor cat ce wannan wai outdoor cat wai ta waje da ta gida mu ni to wata na fita ta je yawo a to saboda kaga kai gida gare ka mm. akwai dan bayan gida akwai wannan to mu masu zama a cikin kamar apartment din nan sai dai ta zauna a cikin gida dole ka batta a cikin in ta fita shikenan ta riga ta ta salwanta kenan wayyo to muna ko kila ma masu kula da dabbobi su kwa dauke ta haka haka mm. to kaddara ya fada eh, <laughs> min abin da sa eh. kaddara fada min eh. <laughs> <laughs> ka yi wata mage eh. muna ina ma da magen eh. to makon da ya gabata wai ka sai wai na soya dan dan dan soye eh dan soye dai kaza haka ina na mage ta zo ka san mage yi. zaki koya mata dai ke dai halin to to da dan kwadai ta nan ta zo ina to ina ta cin kaza ba dan san mata ba to dama akwai su ka san akwai abinci da ake ba mm, kai ka ake nan nan da mage ba kamar kamar mutum kaga layi guda da kayan abincin har da kayan wasa haka har da su toy haka to mm. wannan magen dai ta mu ce amma dai in ce dai kamar dai ta wadda eh. muke zama abokiyar zama ta eh. ce wadda muke zama eh. tare da ita to yadda take ma magen nan in bai da lafiya ta ruga shi asibiti asibiti hankali ya tashi ba za ta aiki ba sai ta kai asibiti ganin likita zaka an kira maka wani dala ɗari dala wani mhm. na ce to da haka mu dauki wani ashe ashe ashe wani makon zan baki labarin kadan kadan garin su muzin ayya ah, to baki labari me in da maka labarin yadda muka yi da mage da kaza na ɗauki kaza na sama mage kaza ne kaza eh na san mata mm. washe gari aka zo a samu mu kofa mm. ita roommate ina take eh. tambaya ta wai me kika kin bashi wani abu ne nace me yasa mm, tace yana nan zawo ya ba ta tsure <laughs> amma ki ta tsure zawo ya kama ta <laughs> nace ya zawo nace ai wallahi ban bashi komai ba sai ba abin da aka kure nace ba abin da ba bashi eh. ban da abinci da ke ce ya akai kafin a ce kin karmage kaza fa kwana bata fa soyayya kaza daga yin gwaninta la ilaha illa ai na tsaya na ta hankali na nace to mu ta can ta can ba za ta cinye yayi wari to an baka labari eh. ma na bata wani dafaffen kaza ma ba mm. abin da aka yi kawai an dan dafa ta nama eh. kawai fa na bata irin wai ba ma yayyan kafa da eh. dan girmanta wallahi magen nan ta kasa ya gama kazan nan raguwa kuma ta da wallahi shago shago ba shi ko kai Ah haka dai aka to to ko da yake magen kasan nan haka ne wallahi da ake gani <laughs> to wani mage da ne ina unguwar sarki sunan shi wanted wanted ai kam ai wannan magen duk muzurin da suka ga zakaran da suka gamu to eh. sunan shi Allah ya ji karai la ilaha illallah <laughs> to bare mata ce eh da ke magana zakara mun taɓa wata eh. ah, a gidanmu In sai eh. in ka siyo kaji irin nan toron na akwai wani zakara da aka mace ba a yanka ta ba yanka ba eh. sai kawai da ta daɗe a nan dai ba a yanka ta ba ta zama kamar ita ma ah, pet eh kamar dai kamar yar gata eh gata to muna da maguna magen sha'awa eh to muna da zakaran ajiyewa dan sha'awa muna da maguna kamar biyar a gidanmu to wannan zakaran nan ko in baka labari dan burgewa ake ajiye su irin in baka labari Usman in mm. aka zo irin aka ma mage kifi dan wani abu din nan shi ma zaka ga shi ma ya zo da gudu in suka so su kore shi inda suka ga bala'i da su ah, da shi da su Ya eh, mana zakaran gida kisa ah! <laughs> kisa ai kasar da ni abin inda ake wa dabbobi ne sai taba mamakin ce to mu Allah ya sa mu zo mu lura da mutanen mu haka ma to Usman ma ka mm. eh, sai da suke ma sai kayi inshorar lafiyar shi sai kayi menene register asibiti sai ka To wai ma wai wai kyanwa ma ta ta mm. ta ta fi saukin rikewa a akan kare kare ya eh, fi kana da kare kare tsada akwai wata mm. da na sani wai lokacin wai wai mage eh, eh, karen da take da shi wai yana da wani ciwon hakori ta kai shi mm. asibiti dala 400 dala 400 nawa kenan a Najeriya kai dala ɗari hudu na shaka wai wai bai da lafiya sosai an je wai wani abu ya ɓaci a cikin hakorin shi dole a cire ba ta da kuɗi ta cire akalla fa wurin dubu ɗari da hamsin kenan ba eh ya kusa dubu ɗari da hamsin a Najeriya. To, to, a, to, mu me sunan shi irin kin san mutum ya samu wani irin me sunan shi bearded dragon ɗin nan da suke cewa irin kadangaren nan. Kadangare, kadangare ne. Suna wani kwaikwai kwaskwari ma suna bearded dragon sunan shi. Wallahi na gaya miki to da ya girma kin san sukan samu matsalar irin kashin bayan su ɗin lokaci in ciwo ya shiga eh. sai ya doro. Eh. To da ya doro muka kai shi asibitin sai aka ce ai ba zai yi nan gaskiya ciwon nan zai kashe shi. saboda haka maimakon a bari ya kashe shi gara a musu suna musu allura sai su mutu kawai sai su musu allura shi ke nawa ya mutu eh, cikin salama <laughs> ba tare da cewa wahalar da shi ba to a tunanin ki ba an eh, taimaka maka ne to kin san nawa muka biya sai da eh. muka biya ɗari da 160 kafin a yi mai wannan saboda wai sun mai za su sai su sallame shi za su rike gawar su sayan da za su yi da ita wasu ban da america ina ni ba ma taba jin wani ya ya gare ba to haka nan aka sani na siyo dole na saboda an ganshi gidan yara to to ga su maciji suna kiwo kai abin da sai a hankali maryam sai wani makon ba sake dawowa <laughs> Usman eh. hmm, muna muna mun gare da labari ba mu gaishe da kowa ba Allah labari ya dadi to to ai ko ba la wallahi gaske ki fa gashi ma har labari nike da shi na wani mahauci da wani wani dan uwan ku da aka ce je zuba ruwa a masallaci me yi mm, mm, sai mako mai zuwa to <laughs> maryam kafin mu sallama din dan dai kar a yi maganin ka a yi ce ba a yi ba gara a danyi koyaya ne eh barin da wannan sako ne daga Isun Dila Faki ce assalamu alaikum ina mika gaisuwa da fatan alheri ga masu wannan shiri na abar ya huce sannan dan Allah ku isar min da gaisuwa ta zuwa ga mai martaba sarkin Faki Alhaji Jafaru Aliyu da ma al'ummar garin Faki gaba daya a jihar Kaduna Najeriya ah, da kuma fatan suna cikin ƙoshin lafiya sannan kuma ya ce da mai martaba sarkin garejin Olode a jihar Oshun da Alhaji Rabi'u Gora da al'ummar Hausa mazauna garin da garejin na Olade baki ɗayansu Isun Dila Faki kenan. To Maryam ko mutum da yake ma ai ya kamata ki gaida. To ni barin gaishe da Eh, mutanenmu na yau da gobe masu tambaya ta eh suna ta shige ki wai musu irin na Jamila da Halima haka eh. to dai ina isar da sakon gaisuwa zuwa ga Shehu Adamu Rijau mhm. Yusuf Mai Gombawa Aminu Kano Mai da Garko mm. Mai Jidda Usman mhm. Muhammadu Dikko mm. Ibrahim Rabilu Tsafe mm. sai Gazali Sa'idu Hamajam. da Bilyamin Mu'azi 'yan mama mhm. da daidai da dukkan eh. masu tambaya ta da dai wanda masu eh, yin yau da gobe eh. ina isar da sakon gaisuwa gare ku kuma ina isar da sakon gaisuwa zuwa ga wani babana na saurare na yanzu to ah, Alhaji Isiya mutuwar bugaji. To Allah ya sa su fatan duk suna nan lafiya. To amin amin Maryam mun gode sosai da kika samu shigowa cikin shirin a bari ya Nike da godiya Usman. Yau to bari mu bari mu bari mu biki da wannan waƙar kila dan kwaire ya raka ki. To aka ina son mi dan kwairo. <laughs> Awwa. <laughs>